a wannan lokaci na coronavirus wadda ake kira covid-19 mu matasa mun san wadda za mu yi don mu gamu a tsakaninmu gaskiya ne muna biyan ka'idodi wanda muke ji a radiyo kuma wanda tsohi ka faɗa muna a wani lokaci tare da muke matasa mata shina iya yiwuwa wani abu shi faru a tsakaninmu amma a tsare muke da mu kare kanmu da matsaloli a wannan lokaci na virus wadda ake kira covid-19 mu matasa muna da dubara da duba da zami mu gamu a tsakaninmu cikin wangan lokacin matsatsi na covid-19 da muke ciki muna iya mu samu hulan mazakuta ko hanyoyi na sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa a ko'ina a kowane lokaci gidan likita ne ko cikin farmasi ne unhwani da hulan mazakuta ko unhwani da hanyoyin sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa da masoyiyarka yana ba ku dama ku amince ɗari bisa ɗari da ciki ba zai shammace ku ba. Kar ku yi fargaba da zuwa gida likita don a ba ku shawarwari a kuma kwatanta muku hanyoyin da za ku bi don sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa. Wannan jawabi ne na minista mai kula da kiwon lahiya.